صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الدنيا دار بلاء وابتلاء ومن سنة الله تعالى أن يبتلي عباده بما يشاء فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع ونقص من الأموال والثمرات كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويتبين الصادق من الكاذب ولجازع من الصابر ولأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها مهنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد وحكمة الله تعالى تقتدي تمييز أهل الخير من أهل الشر قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ومن هذا الابتلاء يا عباد الله فتنة الغنى والمال ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أبيدة بن الجراح بعثه إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وعمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو أبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم ووالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإهداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثة إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آخلة الخدر كلما أكلت حتى إذا امتلأت خافرتها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال قدرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم قال ابن بطال رحمه الله هذه الأحاديث تنبيه في أن زهرة الدنيا ينبغي أن يخشى سوء عاقبتها ينبغي أن يخشى سوء عاقبتها وشر فتنتها من ينبغي أن يخشى سوء عاقبتها وشر فتنتها من فتح الله عليه الدنيا ويحذر, ويحذر التنافس فيها والطمانينة إلى زخرفها الفاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك على أمته وأحذرهم منه لعلمه أن الفتنة مقرونة بالغنى ومن فتنة الغنى يا عباد الله حمل صاحبها على الطغاوة والمعاصي لأن الإنسان ذو فره وعشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله فينسى أن إلى ربه الرجعى ولم يخف الجزاء بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه فينهى عن الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخشى فتنة المال فقد روي عنه أنه لما أوتي بأموال كسرى بات هو وأكابر الصحابة عليه في المسجد فلما أصبح وأصابته الشمس التمعت تلك التيجان فبكى فقال له عبد الرحمن بن عوف ليس هذا هيل بكاء إنما هو هيل شكر فقال عمر رضي الله عنه إني أقول ما فتح الله هذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم وقال اللهم منعت هذا رسولك إكراما منك له وفتحته علي لتبتليني به اللهم اعصمني من الفتن اللهم اعصمني من فتنته عباد الله إن الموفق من عباد الله من جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه واتخذها مطية ومزرعة للآخرة فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا ينظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونذرائهم وما فيهم وما فيه من النعم فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قال العلامة الفعلي رحمه الله لا تمد عينك عينيك معجبة ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون ثم تذهب سريعا وتمدي جميعا وتقتل محبيها وأشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامة ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة وإنما جعلها الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم خير مما متعنا به أزواجا في صفاته بذاته وصفاته وأبقى لكونه لا ينقطع ثم قال وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها بما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا انتهى كلامه رحمه الله عباد الله ومن فتنة المال والغنى منع الزكاة والإنفاق في سبيل الله وبذلها في الشر والمعاصي فمن الناس من لا يؤدي زكاة ماله ولا ينفقها في سبيل الله بل ينفقها في الشر والمعاصي فهؤلاء ما نفعهم مالهم ولا غناهم وسيندمون يوم القيامة حين لا ينفع الندم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمن تنطأه بقرونها وتطوه بأغلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس متفق عليه قال الحافظ بن حجر رحمه الله والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة وهذا في حق من كان مكثرا ولم يتصف بما دل عليه الاستثناء بعده من الإنفاق فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال قدرة حلوة فمن أخذه بسكاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى متفق عليه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبحدي سنة سيد المرسلين فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi a yau hudubar mu tana magana akan fitinar wadata da dukiya ya ku yan uwa na musulmi wannan gida na duniya gida ne na jarrabawa gida ne na bala'i da yin jarraba kuma yana daga cikin sunnar Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe bayansa da abin da ya ga dama wani sa'in ya jarrabe su da yalwa da arziki da jin daɗi wani sa'in ya jarrabe su da matsuwa da cutuwa na tsoro da yunwa ko na rashi da ƙarancin dukiya da kayan abinci duk wannan Allah yana yin wannan jarraba ne don ya bayyana wanda yake na kwarai da wanda ba na kwarai ba dan mai gaskiya ya bayyana daga wanda yake makaryaci dan a gane mai haƙuri da wanda yake bai da haƙuri kuma da jin daɗi zai toge ya zama jin daɗi ake ciki babu jarraba ta matsi da a ce masu imani zai zama da'iman suna cikin jin daɗi babu wata jarrabawa to da an samu cakuɗewa cakuɗewar da ɓanna za ta faru kuma ba za a iya gane mai gaskiya da marar gaskiya ba don haka hikimar Allah maɗaukakin sarki ta hukunta a bambance mutanen da suke da alkhairi da wanda suke tare da sharri Allah yana cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf haqiqa wallahi tabbas zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro wa ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwal da waya daga cikin wani bangare na dukiya wal anfusi da rayuka was samarat da ya'in itace duk waɗannan zamu jarrabe ku da rashin su da tawaya a cikin su sai Allah ce wa bashirin sabirin amma kai wa masu hakuri bushara da abin da zai biyo baya na alkhairi a wani gurin Allah yake cewa ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alai ba zai yi ba Allah ya kyale mu'minai akan abin da kuke kai na cewa kun yi imani face sai Allah ya jarrabe ku hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib har Allah ya bayyana ya tace wanda yake na kware da wanda ba na kware ba a wani gurin Allah ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alkhairi duka wannan jarraba ne ma'ana Allah yana jarraba da alkhairi yana jarraba da kishiyarsa Allah ce wa ilaina turja'un dare mu gaba ɗaya za ku koma daga cikin irin wannan jarrabawa da Allah yake yi a wannan rayuwa akwai jarrabawa ta wadata da dukiya ya zo a cikin hadisin da Imam bukhari da Muslim suka rawaito daga Amr bin Auf Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika Aba Ubaida ibn al-Jarrah zuwa ga garin Bahrain ba Bahrain ne yanzu ba a wancan lokaci Bahrain yanzu yana ma'ana gabacin ƙasar Saudiya to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi wannan nahiya dan yaje ya zo da jizya ta mutanen wannan nahiya saboda manzon Allah yayi sulhu da su akan za su dinga ba da jizya ya sanya musu shugaba Al-Ala ibn al-Hadrami da haka Abu Ubaida ya tafi dan yaje ya zo da jizyan mutanen wannan bangare Abu Ubaida ya zo da dukiya daga wannan gari sai mutanen Madina suka ji labarin dawowar shi da haka da sallar asuba ta zo suka cika masallaci inda annabi yake sallallahu alaihi sallam. dan babu wanda baya bukatar ya samu babu kuma wanda baya bukatar alkhairi da haka suka cika masallaci dan kwadayin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayar na wannan dukiya da manzon Allah ya gansu sai yayi murmushi yace ina jin kun ji labarin Abu Ubaida ya zo da wani abu suka ce haka ne ya Rasulullah sai manzon Allah ya ce fa abshiru to ina muku bishara koma ku yi bishara wa amilu ma yasurrukum ku yi burin da abin da kuke so wannan babu matsala za a baku wa wallahi mal faqra akhsha alaikum na rantsi da Allah ba talauci nake ji muku tsoro ba walakin ni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya ina jin tsoron dai kada a buɗa muku duniya a yalwata muku ita kama busidat ala man kana qablakum kamar yadda aka yalwata waɗanda suke gabaninku suka zo suna ma'ana rigaggeniya a cikin ta suna gasa kuma ku zo kuna irin wannan ƙarshe ko halaka kamar yadda ta halakar da su wannan shine kadai abin da nake jin tsoro amma in ba wannan babu wani abin tsoro a tare da ku haka na a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya akan minbari yake cewa abin da nake ji muku tsoro a bayana shine abin da za a bude muku na albarkatun kasa manzo Allah ce wannan nake ji muku tsoro a bayana Allahu akbar a yau za ga da yawa rigingimin da ake a duniya wajen ma'ana ɗiban wannan arziki ne na bayan ƙasa Wanzu Allah ce to dama wannan da ke ji muku tsoro ya sannan manzan Allah ya ambaci ƙawa ta duniya ya ambaci yadda take sai wani mutum ya tashi ce ya Rasulallah yanzu alkhairi zai zo da sharri ma'ana idan yanzu aka ce an samu yalwa da dukiya wannan alkhairi ne to ta ya za a iya zama akwai sharri tare da shi sai manzan Allah ya shiru sahabbai suka ce wahayi ake masa mutane suka yi shiru kowa ya jim kamar an dole tsuntsaye akan kawunan mutane ba mai motsi sannan manzo Allah ya shafe gumi sai ya ce ina mai tambayan nan dazu sai ya ce wa khairun hu shi wannan dukiyar da jan daɗin duniya alkhairi ne manzo Allah yana tambaya har so uku masu shayi suka ce istinkari ne wannan istifham ne inkari ma'ana kamar manzo Allah yana ce ai dama asalin abin ba alkhairi bane domin shi alkhairi shine abin da zai taho tare da amfani a ciki da haka duk wanda za a ba shi dukiya ya zama ta karkatar da shi to ma dama asalin ta ba alkhairin ne. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku sani wannan dukiya kamar yadda take kamar ma'ana da mana ce tazo ma'ana ciyayi suka fito dabba ta zo ta ci ta koshi ta cika timbinta ko ina da ina ta je ta shiga rana sannan bayan ta shiga rana ta miƙe ta yi ma'ana tuƙa, cikin ya sassauta sannan ta dawo ta ƙara kiwo to haka ma'ana mutane suke dangane da duniya sai manzo Allah ya ce wannan dukiya dauke gani a bace mai ban sha'awa to amma madalla da musulmi da zai same ta ya kiyaye ta ya sanya ta saboda Allah ya ci yadda miskinai da fakirai da masu tafiya kan hanya wanda guziri ya yanke manzo Allah ce dukkan wanda ya karbi duniya bai kiyaye ta ba to kal akili ne allazi la yashba kaman mai ci ne da baya koshi kullun zai ta ci amma ba zai kushi ba to wanda ya nemi duniya ko ya ɗauki duniya ko ya ɗauki wannan dukiya a matsayin wani abin da zai aikin alkhairi to shi ne mai albarka amma wanda ya nema da ma'ana tsanani da kwalla rai da kwaɗayi sannan baya yin haƙƙin dukiyar to zai zama kullum cikin yunwa da talauci gashi dai da dukiyar amma yana fama da talaucin zuci baya iya wani aikin alkhairi akai kuma ranar tashin alkiyama manzo Allah ce dukiyar ta zama shaida akan shi ibnu battal Allah ya kara masa rahma yace waɗannan hadisai suna gwada mana wannan kyalekyale na duniya ya dace wanda duk Allah ya bashi shi ya dinga jin tsoron karshen shi duk wanda Allah ya bashi kyale-kyale na duniya to ya dinga tunanin karshe shi yasa bayan Allah na kwarai idan suka ga koba ta bude abu yana ta zuwa ta ko ina sai shi ta kuka suna roƙon Allah suna tsoron kada lahira ce aka turo a nan duniya su je lahira a ce a ce kun fi ce kuma duniya ce ai kun cinye daɗin ku a duniya to suna jin tsoron irin wannan da haka ya ce ya dace duk wanda aka buɗe masa ya dinga tunanin ƙarshen ta sannan ya kiyayi nutsuwa da jin ma'ana shi kenan ya nutsu da wannan abin da yake zai kare saboda manzon Allah ya ji wa al'ummarsa tsoron haka kuma ya ja kunnan su saboda ya san cewa wannan fitina din wannan dukiyar tana tare da fitina ko fitina tana tare da wadata daga cikin fitinar wadata da take haifarwa shine ta sanya mai ita ya fada cikin saban Allah ya fada cikin dagawa da jiji da kai saboda shi dan adam da Allah ya yi shi mutum ne mai alfahari mutum ne mai jiji da kai musamman idan ya ga dukiyar shi ta yi yawa ga dukiya ga ma'ana ya samu wadata sai ya manta cewa gurin ubangiji zai koma sai ya zama ya manta da sakamakon lahira bal ma wani ma sai kaga yanayin ya ɗauke shi shi ya bar alkhairi kuma ya hana wani yayi shine wanda Allah yake ba mu labari a cikin suratul adab Allah yana cewa kalla innal insana la yatgha usani dan adam zai yi dagawa dan me arraahu istaghna dan ganin ya wadata to inna ila rabbika ruj'a ka sani makoma tana wajen ubangijinka ra'aita allazi yanha ko kaga wanda yake hana abdan bawa idza salla idan zai yi sallah dan me yake hana shi ganin ya samu ganin shi wani ne da haka shi bai yi ba kuma yana hana wani to haka dagawa haka ma'ana wadata take kai ga wani zuwa ga halaka sai ya ki kuma ya hana wani yayi da yawa daga cikin masu dukiya da mulki fadawansu da suke kewa da su wani sa'in su suke zama sharri a tare da su sai su hana su duk wani aikin alkhairi amma in sharri ne kuma sai su ingiza su su aikata sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda an rawaito lokacin da aka masa dukiya ta Kisra sarkin Farisa aka buɗe garin ma'ana Faris aka ɗebo dukiyar aka da ita ganima shi da sahabbai suka kwana wajen wannan dukiya a masallaci da gari ya waye ya ga irin kambe na sarauta da aka kawo na zinare da azurfa rana ta haska yayi kyalkyali sai sai jina Umar ya fashe da kuka Abdurrahman bin Auf ya ce yanzu ai ba lokacin kuka ba ne yanzu lokaci ne da za mu gode wa Allah ai abin godiya ne Allah ya kawo wadata sai sai jina Umar ya ce a'a wannan ma fataha haza ala qaumin qat Allah bai taba buɗe irin wannan ga mutane ba illa safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum fa sai sai sun dinga zubar da jinin su sai sun yanke ma'ana zamancin su saboda me saboda wannan abin da ake nema duk rikicin da ake yi yanzu a duniya har wannan kashe-kashen da ake yi shine mana yaya za a nemi duniya yaya za a samu wannan dukiya ɗa ya ɗauki uba mata ta ɗauki miji ‘yan uwa ta ɗauki ɗan uwansu an kai ma'ana duk wata sura da ka sani ta jin kai da ka sani ana samu tsakanin mutane yanzu ana take ta ai garkuwa da mutum don a karɓi dukiya a gurin shi sai jina umar ya ce Allah ba zai buɗe wannan ga mutane ba face sai sun zubar da jininsu sun yanke zumuncinsu sai ce ya Allah ka kare manzan Allah daga wannan abu don girmamawa gare shi kuma Allah ne ka buɗe min wannan dukiya don ka jarrabe ni to Allah ka kiyaye daga fitinar wannan abu shine addu'ar da sai jina Umar yayi wannan kissa Ibn Battal ya kata cikin sharhin Bukhari ya ku yan uwana masu girma wanda yake Allah ya datar da shi shine wanda ya sanya duniya a hannu bai sanya ta a zuciya ba ya ɗauki duniya da duk abin da ke cikin ta matakala ce zuwa lahira kamar yadda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci manzan, Allah kada ya saki idan shi ya zama yana kallon masu duniya masu jin daɗi wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum Allah ce kada ka saki idan ka mika shi kana kallon abin da muka ji yadda su daɗi gashi nan kala kala sai Allah ce zaharatul hayatid dunya wannan jin daɗi ne na duniya amma li naftinahum fihi dan mujarrabe su ne a ciki wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin da ke wajen ubangijinka shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi wanzuwa Allah allamatu sa'adi ya ce abin da ayar take nufi kada ka mika idan ka kana mai ma'ana cewa abin yana baka kai kana maimaita gani kana jin cewa halin da wane da wane da wane ke ciki ai shine hali mai kyau na suna ci suna sha suna hawan ababen hawa suna da gidaje na gani na faɗa ga kyawawan mata duk wannan ka sani kyale ƙyalen duniya ne ba wanda ke rutuwa da shi sai wanda yake rudadde domin wani abu ne nan da nan mutane waɗanda Allah madaukakin sarki bai datar da su ba suna rutuwa da wannan amma lokaci kankane sai ya zo ya wuce sai duniyar ta zama ta wuce su yi nadama ranar da nadama ba ta amfani su gane cewa su gane yanzu su suwaye amma yayin da suka je lahira dan Allah ya sanya wannan ne dan ya jarraba kamar yadda Allah ya ce inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha mun sanya abin da ke bayan ƙasa Ƙawa ne ga ƙasan amma na nabluwahum ayyuhum ahsanu amala dan mu jarrabe su waye fi kyawun aiki Shi ne hikimar ka wannan kyakkyawan aiki ake nufi arziki da ubangijin ka zai baka na imani na ayyuka na kwarai na ma'ana ni'ima da Allah ya tana tanadan maka a lahira da kyakkyawar ma'ana rayuwa a lahira to ta bi alkhairi akan wannan abin da kake gani kuma ya fi wanzuwa domin ba zai yanke ba ya ku yan uwana masu girma yana daga cikin fitinar dukiya da wadata mutum ya rike kankam ya hana haƙƙin Allah baya ba da zakka baya ciyarwa akan tabarkin Allah kuma yaje yana watsar da ita cikin sharri da saban Allah cikin mutane akwai wanda ba su ba da zakkar dukiyarsu suna nan da yawa a cikin mutane ba sa ciyar da dukiyar saboda Allah ba zai ciyar ba ba zai amfana ba bar yana ciyarwa ne cikin sabon Allah da ma'asi dama ba haushe na cewa in baka sharan masallaci ba sai kai ta kasuwa domin in baka bayar saboda Allah a nan ba to ka bayar a wani guri kuma inda babu lada to irin waɗannan mutane dukiyarsu su ba ta amfana su kuma za su yi nadama ranar alkiyama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba Allah ya ba mu labarin kafiri ma daga cikin nadamar da zai yi akwai nadama cewa dukiyarsa ba ta amfana masa komai ba ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghullu in ka bi ayoyin gaba cikin dalilin innahu la yu'minu billahi alazim bai imani da Allah ba sai aka ce sannan baya ciyar da miskinai ma'ana daga cikin abubuwan da ya tara ya rike dori ga kafirci kuma ga irin wannan munanan ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa waɗanda suke masu yawa masu masu yawaita dukiya to ba su ne ƴan kaɗan su ne masu samun kaɗan a lahira innal aksarina humul aqalluna yawmal qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai manzo Allah ya daga hannun sai ce sai wanda yayi haka ya bayar dama ya bayar hagu ya bayar baya yayi dama yayi hagu ya bayar manzo Allah ce wa qalilun bahum kadan ne a ciki sai manzo Allah ce ba wani wanda Allah zai baiwa raquma ko shanu ko awaki ko tumaki baya bayar da zakarsu face ranar tajal kiyama sai wannan dabbar ta zo da kiba da girma sannan tana tunkurin shi da kahonta tana taka shi da kofatanta duk lokacin da wannan dabbobin suka wuce suka take shi sai a sake dawo da su sai su ƙara bi ta kanshi haka za su ke mai in dukiya sai ta kuɗi kuma sai a mai ita maciji bakin maciji wanda ake sibata shi yana da ɗigobi a kan shi shi zai dinga saran mutum yana cewa wannan ce dukiyarka ni ne dukiyarka ni ne abin da ka tara da haka ka ɗanɗana abin da ka tara ubangiji Allah ya kiyaye mu ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu sani dukiyarmu da 'ya'yanmu jarraba ce amma hakikanin lada mai girma yana wajen Allah maɗaukakin sarki mutuna faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan dukiya a bace mai kyau mai daɗi. duk wanda ya rike ta ya neme ta cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa sai Allah ya mai albarka a ciki duk wanda ya neme ta da kwaɗayi da ma'ana wuce gona da iri da tsallake da ƙwalla farai ya taɓo na wancan ya larumo na wancan ya kama na wancan Allah ba zai mai albarka a ciki ba wannan kuma waƙi ne abu ne da yake aikace duk wanda ba zai tsaya ga gaskiya ba sai Allah ya bashi haka sai ya zama manzo Allah ce kallazi ya'kul wala yashba zai zama kamar wanda yake ci baya koshi sai manzo Allah ce ku sani al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla duk wanda zai bayar ya fi wanda zai karba alkhairi na duk wanda zai dauka ya bayar to alkhairi yana tare da shi biye da wanda zai karba dan haka wannan kwadaitarwa ne mu dinga tana irin waɗannan hadisai mu nemi halal mu tsaya kan halal mu kiyaye dokokin Allah akai sai ya zama mana a duniya jin daɗi a lahira ma jin daɗi amma idan mutum ya tsallake wannan bai kiyaye dokokin Allah ba to sai ya zama masa a duniya wahala kuma a lahira ma ya je game da wahala ubangiji Allah ya kare mu ya ku yan uwa masu girma Allah maɗaukakin sarki a wannan satin ya jarrabe mu da mutuwar ɗaya daga cikin matasan malamai masu karantarwa da wa'azi ɗaya daga cikin waɗanda mana aka yi mukabala da Abdul Jabbar da shi a ranar Laraba da daddare Allah ya mai rasuwa aka binne shi jiya to muna mai addu'a Allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya sanya masa wannan gwagwarmaya da ya dan kare sunnar Annabi sallallahu alaihi sallama a cikin mizani haka nan dukkan wanda ya rasu na musulmi muna masa addu'a Allah ya masa rahma ya gafarta masa dukkan wanda ya riga mu gidan gaskiya Allah ya masa rahma ya gafarta masa mu kuma Allah ka kyautata namu zuwa ka sa mu mutu muna da imani mu tashi cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sibobinka madaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah wanda ya nufe mu da sharri ko ya nufi addinin mu da sharri Allah ka isan mana Allah ka yi mana maganin shi wanda yake nufin wannan al'umma da alkhairi ya Allah ka taimake shi ka agaza masa a duk inda yake ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da shi wa gabaninmu zuwa ga abin da yake alkhairi gare mu duniya da lahira ya Allah madaukakin sarki ga gafarta wa iyayenmu da malamanmu da mu da duk wanda ya riga mu gidan gaskiya ya ku yan kwami salati da fiyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yawa manzon sa salati ko manzon Allah ya kwadaitar da mu akan yi mai salati ina cewa duk wanda ya mun salati daya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك